نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم دا سادوا أولنا يمتشي na sha biyu ga watan ramadan hijira ta 445 kuma 22 ga watan uku shekara ta 2024 ta miladina juma'a ta biyu ta ramadan din wannan shekara za mu yi majalisi na goma sha biyu a cikin majalis ɗinmu da muke na tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano Allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a za mu tashi aya turjiman ta sha'o aya ta hamsin da ɗaya a cikin suratul ahzab amma akwai tambayoyi da aka turo na farko wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana amin wannan ya ce malam iyali na ce ake binta azumi guda takwas gashi kuma wani azumin ya zagayo bata biya ba sakamakon tana shayarwa bara wannan azumin kuma tana da juna wata bakwai shin malam za ta iya ciyarwa na baran ko ramawa za ta yi bisalam a sharuwa lafiya amin a wannan mun sha amsa wannan tambayar a ramawa za ta yi ba za ta ciyar ba a ramawa kadai za ta yi ba ta rama ta ciyar ba ba kuma ta ciyar kawai ta kiramuwa ba saboda wannan hukuncinta hukuncin mai shayarwa da mai ciki in suka sha azumi shine za su rama kamar yadda Allah ya sanya hukuncin akan matafiyi kamar yadda muka ambata a hadisin Anas ibn Malik al-Ka'abi cewa Allah madaukakin sarki ya ajiye wato azumi ya ajiye rabin sallah ga matafiyi kuma ya ajiye azumi ga matafiyi da mara lafiya da mai ciki da mai shayarwa to kaga mara lafiya da matafiyi da aka ajiye azumi a kansu an ajiye su ne ya zuwa ga badali ya zuwa ga maimako shine sirama a waɗansu kwanaki daban lokacin da suka samu lafiya ko lokacin da suka zamanto halin zaman gida to wannan ya nuna kan cewa wannan shine hukuncin mai ciki kuma shine hukuncin mai shayarwa don haka musamman wato shi ciyarwa koyaushe muna yin wannan bayanin ciyarwa kamar yadda ya zo a cikin kamar yadda tafsirin ya zo a cikin alkur'ani na a wa'alar labina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda wato suke samun wahalar yin azumin to za su yi fidiya su ne waɗanda azumi ya tsananta a gare su yadda ba za su taɓa iya yin azumi ba shine ibnu abbas radiyallahu anhu ya fassara shi da cewa tsoho wanda yake ya yi raunin da ba zai iya samun ƙarfin da zai yi azumi ba to a haka kuma ake kiyasin shi wannan tsoho da mara lafiya rashin lafiyar da likitoci suka yi shawarar cewa ba zai sami ikon yin azumi ba bayansa to waɗannan su ne za su bar azumi su tafiya zuwa ga ciyarwa domin aka ce ramuwa za su babu lokacin da ake suranta cewa za su samu ƙarfin da za su iya yin ramuwa shi yasa sai hukuncin su ya zamanto ta ciyarwa wannan ku ba haka yake ba ga mai ciki ko mai shayarwa ita idan wannan larura ta ta kau za ta iya ramawa saboda haka matsawar dai mutum zai iya rama azumi to ba zai yi intikali ba zai ciru ba ya zuwa ga ciyarwa maimakon ramuwa wallahu ta'ala a'lam na'am eh haka za ta wadda ta rasa watan gaba daya a'a wanda ta rasa kwanakin gabaki daya ai jerantawa ba dole ba ne abinda yake kanta azumin watan idan wannan shekarar 30 aka yi 30 ne a kanta in 29 ne 29 ne a kanta sai ta rama gwargwadon iko jerantawa wajen ramawa ba dole ba ne نعم ولا في كلام to sai wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara wa rayuwar malam albarka da iyali da ɗalibai da masu hidima amin a cikin tambayoyi da kuka amsa a majalisi na goma na bana kun ɗan taɓo bayanin zakar kuɗi ta bana wacce kuka ce ta kai miliyan tara da dubu ɗari biyar don Allah malam a ƙara mana haske akan zakar kuɗi shin akwai sabani ne na malamai dangane da kiyasin zakkar kuɗi don naji wasu na cewa ko miliyan uku ta isa zakka a yanzu a Najeriya menene jigon abin dogaro abin dogaro akan matsalar Allah ya saka malam da alheri eh akwai asalin sabani tsakanin muta tsakanin malamai na wannan zamani wajen da me za a kiyasta zakkar da me za a kiyasta zakkar kuɗi za a kiyasta ne da zinare ko da azurfa domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zinare dinare daya daidai yake da dirhami goma na azurfa dinare daya kuma nauyinsa shine gram hudu da dugo ashirin da biyar to shi kuma dirhami shi kuma a kiyasinsa nauyin dirhami guda shine nauyin wato kwayar alkama guda hamsin da biyar da humusi biyu na alkama na manta ko gram nawa ne to wannan mikiyasi da yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza yanzu a zamanin nan yanzu gwal kaga wancan zai nuna kan cewa wato kamar canjin gwal ɗaya ne zuwa goma a dinari ɗaya dinari dirhami goma saboda nisabin azurfa dirhami 200 nisabin gwal dinari 20 saboda haka kowane dinari dinari ya yi daidai da dirhami goma to kuma yawa-yawan abubuwan da suke a wancan zamani da ake kiyasta kimarsu kamar raƙuma kamar awaki kamar shanu idan aka duba kiyasunsu sai a ga sun fi kusa da kimarsu na zinare sun fi kusa da kimarsu na zinare duk da kudin da aka fi amfani da su shine dirhami saboda kusancin makka ga wato mutanen farisa dirhami a farisa ake buga shi kudinsu na azurfa ne dinare a sham a siriya ake buga shi wajen rumawa tunda su kudinsu na gwal ne duk ana amfani da dubiyun amma dirhami ya fi yawa bisa dinari to kuma lokacin da musulunci ya zo da aka tashi buga kudi sai aka buga shi da wato dinari lokacin abdulmalik ibn marwan shi ya buga addinarul islami shi ne farkon wanda ya buga kudi na musulunci amma har lokacin kulafa'ur rashidin kudin daular kafirai ake amfani da shi dinari na mutanen siriya ake amfani da shi dirhami na mutanen farisa ake amfani da shi to sai waɗansu malamai sai suke ganin a yi asalin azurfa shine asasin kiyasin zakka ba dinari ba saboda yawa yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗi sun faɗi nisabi da azurfa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin abu sa'id laysa fi ma duna khamsi awaqin min al min al wariqi sadaqa babu abinda bai kai uqiya biyar ba na azurfa babu zakka akai uqiya ita ce dirhami guda 40 uqiya biyar dirhami 200 suka ce to tunda nassi ya zo akan dirhami in aka tashi kiyasi za a yi kiyasi ne da azurfa ba da zinare ba to ɗansu malamai kuma suka ce da zinare za a yi kiyasi saboda yawanci kimar abubuwa waɗanda aka rinka fitar musu da zakka sun fi dacewa da kimar zinare bisa kimar azurfa to iskalin shine yanzu aka yi kiyasi da azurfa adadin zakka dukiyar da za a fitar mata da zakka nisabi zai yi ƙasa kamar yadda ya ce zai zamanto kamar waɗansu da suke cewa miliyan uku saboda ka kaga waɗanda za su biya zakka suna da yawa to amma kuma in aka yi haka waɗanda za a haramta ma zakka su ma suna da yawa domin duk wanda duk wanda yake da nisabi zai biya zakka ba za a bashi zakka ba yanzu ko wanda yake har ya ajiye a zai mutum zai iya ajiye nisabi zai iya samun dukiya da ta kai nisabi a azurfa amma ma'anar talauci na tare da shi saboda bukata yanda da kuma yanayin yanda tattalin arziki yake kuma kamar yadda gaskiya ne cewar idan wato aka rage nisabi masu fitar da zakka za su yi yawa amma kuma abin da za a fitar na zakkar zai zama to kaɗan saɓanin idan aka sanya nisabin da zinari yanzu na zakkar da mutum zai fitar in a ce nisabi miliyan goma ne nawa ne zakkar miliyan goma 250 to in aka ce nisabi 200 da in aka ce nisabi miliyan uku ne nawa ne zai zama to zakka saba'in da biyar to kaga dibi bambanci saboda haka in ka sa a zinare zakkar za ta fi yawa masu kuma fa'idantuwa da zakkar za su fi yawa domin hatta waɗannan waɗanda suke da nisabin azurfa za a iya ba su zakka saboda haka tasirin zakkar za ta fi yawa abin zai koma ya zuwa ga economics ne zai koma ya zuwa ga iktisad ne idan mutum ya tsaya ya duba abin ta babin al-iktisad sai ka ga ya fi falala ga tattalin arziki ya zamanto nisabi ana kiyasta shi da zinare bisa kiyasta shi da azurfa kuma sai dai ta fuskar al'ihtiyar waɗansu suna gani idan aka ce nisabi na azurfa ne kaga waɗanda suka mayar da nisabinsu na zinare ya zamanto ba su fitar da zakka ba bayan kuma ta waje ba a kansu ko ba haka ba saboda haka al'ihtiyar tsantseni shine ka fitar da zakka wajen mai fitarwa amma kuma in aka tsaya aka duba kan cewar Allah madaukakin sarki bai halatta dukiyar dan adam ba sai da hujja tabbatatta ana shakka akan abin da yake wato a daga miliyan uku din nan zuwa miliyan tara ya wajaba mutum ya bayar da zakka ko bai wajaba ba ana shakka saboda miƙiyasi ne na zakkar ko ku ba miƙiyasi ba ne in aka ɗauki zinare wannan mikiyasi ne kaga wannan tabbas cewa mutum ya san cewa haƙƙi ne na Allah ya fitar amma in a miliyan uku ne ta yi haƙƙin Allah ne ta yi kuma an ɗora masa abin da bai hau kansa ba saboda haka al'ihtiyat shine a fitar da zakka al'ihtiyat dangane da masu karɓar zakka dangane da hukuma mai karɓar zakka da kuma ma waɗanda za su karɓi zakkan mutane da kuma waɗanda suke umarni kan a fitar da zakka shine akan abin da suke da yaƙini shine a fitar da zakka bisa zinare ba bisa azurfa ba to wannan shine sabani na biyu da akan samu shine wajen kiyasi waɗansu suka tashi lissafi wato dai masu kiyasi zakka da gwal suna duba a koyaushe muna faɗa cewa kowane mutum zai iya wannan kiyasi nisabin zakka na gwal shine gram 85 gram 85 na gwal to idan kana so ka san nawa ne gram 85 za ka iya dubawa a kasuwar duniya nawa ake sayar da zinare to kudin zinare da troy ounce suke fada to sai ka mai da shi zuwa gram gram a gram nawa yake suna bayar da kudin ne a dala to in ka tashi za ka mayar da dalar nan zuwa naira za ka yi amfani da kimar dala ne ta central bank ko ku kimar dala ta kasuwar mbdc da kasuwar wafa za ka koma da kasuwar wafa ne don shine ainihin kimarta don duk wanda ya ce maka ka je central bank ka samu dala a yadda suke sayarwa ya haɗa ka da rigima ne ba samu za ka yi ba amma wannan shine ainihin kimarta a kasuwa saboda haka to waɗansu in suka tashi sai su yi lissafin zakar da kimar dala a yanda a canjin babban bankin Najeriya waɗansu kuma sai su yi lissafin ta ta kimata a kasuwa yadda ake sayar da ita a kasuwa wanda yake shine sahihi wanda yake shine sahihi ina ganin ko malam Salihu wanda duk juma'a yake yi yana yi ne da canjin Central Bank wanda yake kuskure ne dan canjin Central Bank ba shine kimar dala ba waɗansu kuma waɗansu daga cikin 'yan uwa a Kaduna su suna yi da kimar kasuwar a kasuwar canji ne wanda yake shine sahihi to aka koma kimar kasuwar canji ma zai yi zai fi haka yan tsakanin juma'a da ta wuce da yau juma'a da ta wuce ne sabin miliyan 9,500 yanzu yawo ya koma miliyan 8,500 saboda dala ta yi ƙasa naira ta tashi Allah ya ƙara karya ta saboda haka ni dai a nasiha ta ga 'yan uwa mu tsaya a kan kima da gwal ba da azurfa ba saboda iktisadiyan ta fuskar tattalin arziki ta fi ba da ta fi cimma manufar zakka bisa a ɗauki nisabin da azurfa bisa a ɗauki nisabin da azurfa ina fata an fahimci lissafin yadda zai zamanto da tasirinsa marwan ka gane ko aiko na san kai ne iktisadi kan asibiti to sai tambaya ta ƙarshe batun smedan smedan na amsa batun bashin da ake bayarwa na smedan bankin masu ƙaramin jari to sai ƙarshe jawo hankali ne wannan ɗan uwa ya ce a yi a kan sa takalma a kan taga tun da an yi wuraren sa takalma haka zai inganta tsabtar masallaci allah ya ƙara kusanci ga sunan muna ganin su to jama'a wannan nasiha yi kuma wajibi ne mu makanmu nasiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsananin bacin rai idan ya ga dauda a cikin masallaci da kansa yake daukan tsinke ya kawar da dauda a cikin masallaci kuma ya ce an nuna masa zunuban al'umarsa hatta dauda da mutum zai jefar da ita a cikin masallaci saboda in ka zo da takalminka da dauda ka sanya shi a window dauda ta fado a cikin masallaci wannan khati'a ne wannan kuskure ne laifi ne ma'asiya ce sabo ne kuma abin da yasa saboda masallaci din nan duk wanda yazo bakon Allah ne kuma haƙƙi ne na bako mai saukar baki ya girmama bakonsa saboda haka Allah yana kishin masu zuwa masallaci yana girmama su to kai kuma ka zo ka bata musu don wani idan ya ga wani wata daudar a masallaci zai sanya masa kyankyami da kullun ya nufo masallaci sai ya tuno da wannan dauda sai ya zamanto yana tsanar masallaci to irin wannan masifa har ina ka sama mutum ya tsani ɗakin Allah haka zalika annab sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kamar yadda ya zo a hadisin aisha cewa a unguwanni a gina masallacai a ɗaukaka su a tsabtace su haka ya yi umarni a ɗaukaka su a tsabtace su kuma Allah ta'ala wannan ai ishara ne ga faɗin Allah ta'ala fi buyutin azina Allah an turfa a cikin gidaje hasken Allah yake wanda Allah ya izini a ɗaukaka su a gina su gina su ya kunshi ɗaukaka su ɗin a mayar da su maɗaukaka to musamman Allah ya kawo bawan Allah ya an yi mana sabon shimfiɗa a wannan masallaci kuma shimfiɗan nan fara-fara ce wadda dauɗa nan da nan za ta bayyana muna sanya ƙa'ida musamman kafin goma ƙarshe su shigo mutane lokacin tahajjud suna shan shayi duk wanda zai shigo da shayi cikin masallaci to ya tabbata ya zo da shimfiɗar sufra leda wanda za a shimfiɗa ba mu yadda a zuban mana da shayi a masallaci ba mata kuna ji mata kuna ji an kawo ƙararku a kan cewa kuna tozarta alfarmar masallaci kuna tozarta alfarmar tsabtar masallaci haramun ne a gare ku wajibi ne kamar yadda yanzu akwai wadda za ta yadda ta tozarta ɗakin mijinta saboda tana ganin mijinta in ya je kwanciya zai ɗauke ta ballagaza ba wadda za ta yi wannan to amma sai ɗakin Allah inda baƙin Allah suke zuwa wanda Allah yake kishinsu su wato babu komai wato Allah ya ɗauke ku ballagaza kun yadda amma ba ku yadda mijin ku ya ɗauke ku ballagaza ba saboda haka muna kiran dukkan masu zuwa masallaci an yi wurin aje takalmi har an yi musu lamba ka buɗe ka sa takalminka ka sa mukulli a cikin aljihunka in an tashi ka je ka buɗe ka ɗauki takalminka ka bar mukullin a nan wajen wannan shi ne isa matuƙa na yin nasiha ga masallaci da masallata amma duk da haka waɗansu abin bai musu ba saboda mutane abin da ya fi musu komai sauƙi shi suke so maimakon su ɗauki wannan matakin da za su kawai sai su zo su rataye takalmi a jikin mata a jikin taga ko ma su je su sanya shi watakila ma hatta inda aka ake ajiye alkur'anai wani sai ya sa takalminsa a wajen ko akan AC eh ko akan AC shi ma kun gani Allah madaukakin sarki ya kawo mana wanda ya sanya mana AC wajen nan yayi sanyi kuma shi dai ya kawo ya zo yayi mana ya sai mana generator da ya sai mana shine muka hada shi da AC kawai ya zamanto generator guda AC kawai yake bayarwa na masallacin nan ga mutane suna kawo mai duk domin me domin a samu jin daɗi da sauƙin ibada don ya zamanto cewa ɗakin Allah za ka zo shi kana shauƙinsa kamar yanda masu zuwa wajen shakatawa ake ƙawata musu wajen mu kuma aka ƙawata mana wajen ibada don mu zo muna shauƙinsa don mu sami yardar Allah to amma kuma sai a samu waɗansu daga cikinmu suna kawo cizguna ga wannan wannan idaya ne cutarwa ne kuma duk wanda yake cutar da masallata babu shi a cikin addu'ar mala'iku mala'iku za su rinka addu'a ga mutum bayan an yi sallah Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi matsawar bai cutar ba matsawar bai yi abin da zai cutar ya bata ma masallata ba to haka duk wanda yazo da idaya ya riga ya cutar babu shi a cikin wannan istighfarin na mala'iku saboda haka da Allah wannan janyo hankali ne kuma za mu ba ma 'yan hizba dama duk wanda ya sanya takalminsa a taga in hizba za su cire su jefar a wuce ba za su sa a cikin kwando ba za su jefar a wuce ai kuna gani in aka je ziyara a masallacin annab sallallahu alaihi wasallam da safe bayan sallar asuba akwai wuri da ake ajiye takalma ko in baka je ka yi sauri ka ɗauki takalmanka ba in aka zo za a sanya a shinge domin mata su shiga duk takalman nan tattara su ake a fitar da su waje komai tsadar takalmanka ko menene an fitar da shi waje sai dai ka samu ko ka rasa kuma wani ya daga cikin abinda wato tasarrufin waliyul amr ya bashi wannan dama don haka yanzu yau ba za a kwashe takalma ba amma daga gobe duk waɗanda suka sa takalman su a window duk wanda suka sa takalman su a window 'yan hizba suna da wannan damar su tattara takalma mutane su je su jefar idan kuma ka zagi ɗan hizba ko ka ɓata masa in ya kawo ka ƙara mu ma kuma za mu kai ka ƙara wajen hukuma da ta sama da mu saboda haka a ba da haɗin kai waɗannan 'yan uwa da suke yi su ba doka ce a hannunsu ba amma sun yi ne don maslahar mu kun ga inda ake da doka can wajen 'yan sanda ne akan malaman akan masu tsafta din in ka zo za ka yi rigima kawai su danka ka a hannun ɗan sanda ba ruwansu to mu ba mu da wannan gatan da za mu yi ma ɗan sanda amma muna da nasiha da za mu yi sannan kuma za mu iya ɗaukan mataki wanda za ta kai har ya zuwa ga bakararar addu'a to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ارتضيت ممن عزلت فلا جناب عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما عليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا na'am Allah jalla wa ala yace turji man tasha'u minhun ka dakatar da wadda ka so daga cikin su daga cikin matan da muka halatta mata inda aka ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahalalna laka azwajak wadda kaso wadda kaso daga cikin su ka dakatar da ita ka jinkirta lokacin nata wato uwi ilayka man tasha ka janyo wadda kaso daga cikin su wa man ibtaghaita mimman azalta wadda kaso kuma ka dawo da ita bayan ka riga ka kaurace mata ka dakatar da ita fala junaha alayka babu laifi a gare ka zalika adna an taqarra a'yunuhunna wannan shine yafi kusa da wato rayukansu su samu kwanciyar hankali rayukansu su samu wato wannan shine yafi kusa da rayukansu su sanyi wato su samu su samu su ji dadi a rayukansu wala yahzanna kuma shine yafi kusa kada su bakin ciki wa yardaina bima ataitahun kuma su yarda su amince da abin da ka basu kulluhunna dukkaninsu gabaki daya wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah yana sanin yana sanin abin da ke cikin zukatanku wato yana cikin yana sanin abin da ke cikin zukatanku da su matan da kuma shi sallallahu alaihi wasallam wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani shine ya san abin da zai kyautata ma bayi kuma shine ya san abin da ke cikin kiraza halima kuma mai haƙuri ne wanda baya gaggawa da yin ukuba kuma yana daukan abin da yake shine yafi dacewa a cikin dukkan ayyukansa la yahillu lakan nisa'u min ba'd baya mata ba sa halatta a gare ka a bayan a bayan waɗannan ko kuma a bayan wannan zabin da aka yi maka a bayan waɗannan da aka halatta maka wala an tabaddala bihinna min azwajin hakanan baya halatta a gare ka ka musanya su ka musanya da su da waɗansu matan ka sake su domin ka auro waɗansu bai halatta ka sake wanda daga cikin matanka ba walau a ajabaka husnuhunna ko da kyawunsu ya ƙayatar da kai illa ma malakat yaminuk sai dai abinda hannunka ya mallaka shine ku yanga wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah kuma mai kiyayewa ne mai tsarewa ne akan dukkan komai yana sanar da shi yana kiyaye shi to wannan shine wannan bayanin a yadda annab sallallahu alaihi wasallam aka wasa'a masa aka yalwata masa wajen mu'amalarsa da matansa na aure da kuma matan al'ummar musulmi wanda suke son sa aure shi an ambaci jinsi hudu a cikin ayar jiya inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna sune matansa na aure sinfi na farko kenan na biyu wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka da kuma waɗanda hannunka suka mallaka daga wanda wato Allah ya baka su a cikin ganimar yaƙi wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak da ƴaƴan baffanninka da ƴaƴan gwaggwanninka da ƴaƴan kawunanka da ƴaƴan wato innoninka waɗanda suka yi hijira tare da kai almuhajirat sun fi na uku almuhajirat wanda suke da karaba da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halatta masa ya aure su wamra'atan mu'mina da kuma mace mu'mina da ta bada kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya hada hal al-ansar al-ansariyat da sauran mata sun fi na hudu kenan to wannan ayar tana tana ishara gare su ne turji man tasha'u minhunna wanda kaso daga cikin su ka dakatar to wannan dangane da sinfi na farko matansa na aure an ce wanda in ya raba wanda ya so daga cikin matan ya dakatar da ita in lokacin kwananta ya zo sai ce a'a yau ba dake yau ba kwanan naki bane wato uwi ilayka man tasha ka janyo wanda kake so saboda haka wannan ya nuna kan cewa Allah bai wajabta masa adalci ba a adalci wajen raba kwana ba bai raba bai wajabta masa ya adalci wajen raba kwana ba amma ya wajabta ma kansa shi sallallahu alaihi wasallam haka yake musu haka yake musu saboda shi halim ne mai haƙuri ne da kuma ɗaukan mafi sauƙi a cikin al'amura da kuma sanya shigar da farin ciki a cikin zukatan bayi shi yasa ma Allah ya gaya masa wannan shine yafi bisa wato su samu sanyin zuci kada kuma su yi bakin ciki kuma su yarda da duk abin da ka ba su shi yasa aka ruwaito daga az-zuhri yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai dakatar da wata ba daga cikin matansa kwananta ya zo ya ce a'a ba kwananki ba ne ga wadda nake so ba wadda ya zamanto ya hana ta kwana sai sauda bintu zama'a ita ma kuma sulhu suka yi وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا تاي جرمان شيكرو تجا كمر النبي صلى الله عليه وسلم زي رب دايتا saboda haka dan ta faranta masa ta san abin da zai faranta masa sai ta ce ta ba da kwananta ga Aisha ita dai a rike ta tana nan a matsayin matarsa ranar alkiyama ta tashi a matsayin matarsa amma abinda mace take nema abinda namiji yake nema daga wajen mace ita ta ba ma Aisha nata saboda haka bata da girki bata da kwana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Aisha rabon mata biyu rabon kwana biyu da nata da na sauda amma duk sauran matan kowace da kwananta bai jinkirta wata ba lokacin da haƙƙinta ya zo bai kuma dakata bai kuma janyo wata wadda ba haƙƙinta ba ya bata shi yasa a aisha radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raba mana kwana yayi adalci sannan ya ce ya Allah wannan shine rabona a cikin abin da nake da iko da shi karka kama ne akan abin da kai ne kake da iko da shi ni kuma ba ni da iko da shi shine karkatar zuci da so wannan abu ne da baka da iko zaka ga kowa da inda ya fi karkata da inda zuciyarsa ta fi karkata wannan kuma ɗabi'a ce to yana yin adalci to wannan sinfi na farko kenan kun ga sinfi na farko wannan ayat ta nuna kan cewa rabon kwana ba dole bane in ya so ya kyale rabon to kuma har aka ce masa wanda ma ka so daga cikin wanda ka jinkirtar to wannan bai nuna kan cewar ka jinkirtar da ita har abada ba ba kamar zihari bane ko makamancin wannan a'a zaka iya warware wannan ka ce to yanzu duk da yake na jinkirta ki na dakatar da ke to wannan dakatarwa ta wucin gadi ce yanzu kuma ke nake so na janyo duk aka bashi dama yayi wannan kun ga sinfi na farko kenan ko sinfi na biyu su ne sadaka su ka sadaka dama ba su da rabon kwana su ba a ba su kwana kwarkwara ku yanga ba ta da kwana saboda haka zancen wannan ayar bai hau kansu ba cewar ko ya jinkirta su ko ya janyo su wannan bai hau kansu ba to sai kuma waɗannan ‘yan uwansa almuhajirat wajen aurensu to su kuma tun da ba su zamanto matan aure ba dakatarwa da janyowa a haƙƙinsu yana nufin ka dakat wadda ta zo in har an samu wata da kai sha'awar ka aure ta daga baya ka fasa to ka dakatar da ita babu laifi don ka nuna kwaɗayinka aure ta wannan bai nuna kan cewar idan daga baya ka fasa ka yi mummunan hali ba a babu laifi a gare ka ko kuma ka janyo wadda da ka dakatar da ita ka nuna baka da sha'awarta yanzu kuma kana da sha'awarta ka janyo ta wannan a cikin almuhajirat kenan to saboda haka su ma haga ayar za ta hau kansu dangane da sinfi na hudu kuwa wadda ta zo ta ba da kanta to su ma wannan ma'anar ayar ta bayyana a kansu balo-balo wanda ka so daga cikin wanda suka zo suka ba da kansu ka dakatar da ita kakka karbi a cewa ta zo ta ba da kanta don ta ba da kanta wannan bai nuna kan cewa dole sai ka aure ta ba turji man ta sha'u min hun ka dakatar da wadda ka so daga cikinsu ka ce a ba da bukata wato uwi ilai ka man ta sha kuma ka janyo wadda ka so in daga cikin wadda ta ba da kanta kaga ka yi sha'awar wata to ka janyo ta to amma kamar yadda aka rito daga Abdullahi ibn Abbas babu wata mace wadda ta bada kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi ya karbi ya karbi abinda ta yi masa bayan da kanta da ta yi bai auri wata daga cikin su ba ba wadda ya aura to kaga Allah ya halatta masa wannan domin me domin kar ya zamanto akwai takura a gare shi to kuma cikin wanda suka bada kansu idan daga baya wadda ta ba da kanta ya ce a ba shi da bukata ya dakatar da application dinta daga baya kuma sai ya gaya zai dawo shi ne wa mani tagaita mimman azalta daga wadda ka nesantar to kuma wadda ka so daga ciki to fala junaha alaika babu laifi a gare ka shi sai daga baya ka zo ka ce ai duk da lokacin da na ce ba ni da bukata to yanzu kuma ina da bukata to babu laifi a gare ka to duk wannan hukuncin na mayar da al'amarin zuwa gare ka a cikin ɗaya daga wato wannan hukuncin na kan cewar wadda ka jinkirtar daga baya kuma ka dawo da ita an baka wannan damar shine yafi kusa da rayukansu su yi farin ciki su ji daɗi cewa ko da an jinkirta su ba jinkirtawa ce ta har abada ba za a iya dawowa a janyo su a jawo su to wannan shi zai faranta musu kuma kada su yi bakin ciki su ga kan cewa an jinkirta su kenan har abada kuma su yadda da duk abin da ka ba su duk abin da ka tsara sai ya zamanto abin farin ciki ne a gare su saboda an ba su wannan tagar na kan cewa wa manibta zaita mimman azalta fala junaha alaik wannan abin wannan hukuncin da Allah ya bayar shine yafi kusanci da su samu wa'annan abubuwa guda uku shine qurratu ayn sanyin idan sanyin idaniya shine kwanciyar hankali kwanciyar zuci da kuma adamul huzun rashin bakin ciki da kuma arriba su sami yarda da amincewa su yarda da abinda Allah da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba su wanda ya nuna abubuwa guda ukun nan su ake nema a cikin mu'amalar aure tare da matan aure wanda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kusa ka samu ya zamanto kayi musu abin da zai zamanto qurratu ayn gare su zuciyarsu ta ji daɗi su samu sanyin sanyin tunani ba kullun suna cikin suna cikin juyayi ba suna cikin tunani yau kuma me yake nufi da ni na ga irin kallon da ya mun fa karfa mutumin nan ya mun ba zata a'a har zuciyarsu a nutsa suke kan cewar wato sun samu suna da kwanciyar hankali da aminci ba zai taba zuwa musu da abin da ba sa tsammani ba kuma kada su zamanto kullun cikin bakin ciki da bacin rai yau kuma da me ya tashi suna cikin damuwa kullun yara daga sun yi magana kai rabu da ni saboda zuciyarsu a cikin bakin ciki ciki kuma duk abin da ya zamanto ya ba su su zamanto sun yadda da shi sun amince saboda sun san cewa ba azzalimi bane ko kokari yake faranta musu to abin da ake so mu koyi da shi kenan mu maza wajen mu'amalar mu da mata musamman wanda suke da sama da mace daya to sannan Allah ta'ala ya ce Allah ya san a wata fassarar an ce fawwala al'amarin gare ka ko ka jinkirta ko ka jawo su wannan shine yafi kusa da zukatansu su samu nutsuwa to wannan tafsirin duk da an ruwaito shi daga waɗansu daga cikin magabata tafsirin qatada da mujahid amma kamar yadda ibnu ashur ya faɗa yake cewa ba zai tafi da wala yahzanna ba domin idan su da aka ba ma damar kan cewa za a iya jinkirta su in haƙƙin su ya zo ko a jawo wadda ba mai haƙƙi ba a bata haƙƙinta wannan ba zai sa su bakin ciki ba zai sa su bakin ciki saboda haka wannan tafsirin ba zai yi insijami da abin da ke cikin ayar ba amma tafsiri na biyu wanda yake shine tafsiri na ibnu abbas na farko wanda muka ambata cewa abin yana komawa ya zuwa ga wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk shine zai dace da dukkan wayannan abubuwan guda uku sannan Allah ta'ala ya ce Allah yana sanin abin da ke cikin zukatanku na karkata ku ga waɗansu daga ciki kuma ya san abin da ke cikin zukatansu kansu matan na kan cewar su ga kan cewa shin an musu adalci da wannan abin ko kuma maslahar su aka duba ko kuwa su ga kan cewa annabi ne fa wannan fa ba kamar sauran bayin Allah bane ba kamar sauran halitta bane wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne kuma mai hakuri a cikin al'amuransa saninsa shine ya san maslahar bayi kuma hilmunsa wato sassa'a tausasawarsa da hakurinsa shine yasa yayi wannan mu'amala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dauke shi akan wannan sifa ta Allah jalla wa'ala don haka ya kasance shi ma ba a taɓa bashi abubuwa guda biyu ba face ya zaɓi wanda yake shine mafi sauki Aisha radiyallahu anha da aka saukar da wannan ayar sai ta ce ma ara rabbaka illa la yusari'u fi hawak ni ina ganin ubangijinka gaggawa yake akan san ranka ta faɗi wannan magana wanda magana ce ta sifanta dangana annabi sallallahu alaihi wasallam ga alhawa shi kuwa Allah ta'ala ya tsarkake shi daga hawa san rai ya ce wa mayin tiku anil hawa baya furci saboda son zuciya amma ita da ike mata ce matar aure ce kuma kishi ne sai ta ce ubangijinka gaggawa yake akan son zuciyarka ta ce annabi yana da son zuciya sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwabe ta ba bai yi mata tsawa ba bai gyara wannan magana ta ta ba saboda ya nuna mana kan cewa abinda mace za ta faɗa na kishi kau da kai ake yi in ka ce sai ka sa ta tayi istiqama zaka hau duro din wa'azi zaka yi mata wa'azin kasa a lokacin to wannan ba inda zaka je ba inda zaka je in ta yi kishi kaga haka akai lokacin da Zainab ta turo da abinci a cikin akushi yana zaune a ɗakin Aisha radiyallahu anha Aisha ta yi jifa da akushin akushi ya fashe abincin ya zube annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba abincin yana dauke shi yana gharat ummukum mahaifiyarku tayi tayi kishi aka ce ishara ne ga Sara matar annabi Isma'il annabi Ibrahim ita ma tayi kishi to ko kuma ita Aisha ita ce mahaifiyarku ummul mu'minin tayi kishi kaga iyakar sa kenan sannan yace ta biya akushi amma abincin da yake nasa ne da aka zubar bai ce sai ta biya ba ko sai ta yi masa ba sai ya haƙura an shiga cikin haƙƙinsa ne saboda haka wannan kishin an yi musu afuwa mata abinda za su yi na kishi sai aka yi musu afuwa kaga wannan ai hadda hadda tabo Allah ma a ciki tunda cewa ta yi wato Allah baya wata wata tunda ganin saukar ayar Allah baya wata wata daga ya ga abu kana so sai ya saukar da aya amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai gargade ta ba saboda haka jama'a maza ku kula ku dauki ku ɗauki darasi a wannan wannan rauni ne da mata suke da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace gharat ummukum mahaifiyarku ta yi kishi dan kamar yadda zaka yi mu'amala da mahaifiyarka in kaga ta yi wani abu wanda bai dace ba to haka zaka yi da matarka in kaga ta yi wani abu wanda bai dace ba mahaifiyarka za ta yi abu da bai dace ba ne ka zo ka yi mata rarauka ba za ka iya ba sai dai ka haɗe a ramma ka kyale su ka kyale su a kyale su da kishinsu in kishi ya taba haƙƙin wani to shi ne ba za a kyale ba faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum wanda ya yi ta'addanci a yi ta'addanci a kansa da kutankwacin abin da ya ta'addanci a kai waje za a sayyatin sayyatin mithluha in sun yi to amma shi ma duk da hakan an yi ne a kanka faman afawa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda ya afuwa ya kyautata to ladan yana wajen Allah saboda haka mata kada ku ɗauke su akan kuma yadda su mala'iku kuma kada kuma yadda su mala'iku kishi a cikin ɗabi'a su ne kamar yadda ku maza ba mala'iku ba ne su ma mata ba mala'iku ba ne to sannan Allah ta'ala ya ce la ya hillu lakan nisa'u min ba'd ma waɗansu wasu mata ba sa halatta a gare ka a bayan wannan wato a bayan wannan a halacci da aka yi maka a bayan wannan halacci da aka yi maka aka ce an halatta maka waɗannan kuma ka zaɓa su ne waɗannan mata waɗanda ka matanka waɗanda ka ba su ujura hunna su ne su su tara to bayan su wata mace bata halatta a gare ka ba shi yasa bayan bayan da aka yi wannan zabi suka zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake auren wata mace ba bayan su bai auri wata mace ba bayan su wala an tabaddala bihinna min azwaj ko ka masanya wasu ko ka musanya da su da wasu matan ma'ana bai halatta ka saki wata daga cikinsu ba bai halatta ka sake su ba tunda idan mutum galiban idan mutum ya yi saki yana saki ne domin ya shigo da wata to sai aka ce kada ka sake su domin ka musanya su da wata wadda za ta shigo ko da wannan wadda kake so ta shigo kyanta ya kayatar da kai wanda ya nuna kan cewar kayatarwar kyau tana tabbata hatta ga kammalallu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai kyan an yi itlaƙinsa ba wai kyau ya tsaya kawai a kyan fuska bane kyau ta fuskoki da dama ne yake zuwa wanda kowa akwai kyan da zai ja hankalinsa a cikin macen da yake so to ko da wannan kyan ya ja hankalinka ya ƙayatar da kai to wannan za ka yi mujahada ba za ka saki wata mace ba ka auri wannan wato bayan mata taran da aka halatta da aka halatta maka ba za ka kawo ta goma ba to cikin tara ɗin ba za ka saki ɗaya ba ka kawo wata a maimakonta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba daga cikin matansa ya taba sakin hafsa hafsa binta umar hafsa yar sayyidina umar radiyallahu anha ta girma abdullahi bin umar da shekara shida kuma an haife ta shekara biyar kafin hijira bayan hijira ta auri a hunais a sahmi wanda ya sake ta shekara biyu bayan hijira sai lokacin da ya sake ta sai sayyidina umar ya je wajen uthman ya ce ga hafsa ta zamanto bazawara kana da sha'awa ina in kana so zan aura maka ita sai ce ni a yau ba ni da sha'awar aure ba ni da shirin aure a yanzu a yau sai je wajen sayyidina abubakar sayyidina abubakar sai ya shiru bai ce masa komai ba ya ce wallahi na bijin haushin abubakar bisa usman shi usman ya fito ya gaya min amma abubakar sai ya mun gum ya ce sai na je na gaya ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam na kai kuka a wajensa sai ya ce to ya umar ba a aura ba a aura ma usman wadda ya fi yarka ba kuma yarka wanda ya fi usman ya aure ta sai ya ce ka aura mun hafsa ita kuma usman zan aura masa ruƙayya yata to shi ne sai sai na umar da farin ciki ya je ya gaya ma abubakar ya ce ai sai sai na abubakar ya ce masa ai saboda annab sallallahu alaihi wasallam ya ambata min ita ko ba zan tona asirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi sa ka ji na yi shiru da ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta gare ni ba da na karba ni na aure ta to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta su ne ita da Aisha wa in tazahara alaihi su ne suka haɗu Aisha ta ce wa hiya allati kanat tusamini min azwajir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda muke kunnan doki da ita cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kun san bangare bangare ne to da ya sake ta sai mala'ika jibril ya zo ya ce mata raji'aha fa innaha sawwamatun qawwama wa hiya zawjatuka fil janna dawo da ita yi mata kome domin mai yawan azumi ce mai yawan tsayuwar dare ce cikin sallah kuma tana cikin matanka a aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita to ita ce ita ce aka ruwaito ya sake ta sai kuma wadda ya aure ta bai tare da ita ba wadda ta nemi tsarin Allah daga gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata alhiqi bi ahlik ki tafi ki tafi gidanku to amma da wannan ayar ta sauka an hana shi ya saki wata daga cikin matansa to Allah ta'ala ya ce illa ma malakat yaminuk sai dai abinda hannunka ya mallaka an halatta masa bayan waɗannan ya riki kuyango wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba kuma Allah mai tsari ne mai kiyayewa ne akan dukkan wani abu wanda daga ciki daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake kiyayewa hadda wato shine abin da ke gudana a cikin zukatanku da abin da ke gudana a cikin zukatan matan ai Allah madaukakin sarki wato masani ne da cewar komai yana tafiya akan yadda ya iyakance shi da abinda kuma da wanda yake a cikin sabaninsa ya san wanda ya dace da tsarinsa da wanda yake bai dace da tsarinsa ba kuma zai yi sakayya akan komai to wannan alkawari ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da lada mai girma akan abin da Allah madaukakin sarki ya iyakance masa na wannan hukunci cewa tunda wato Allah madaukakin sarki a ya ce ma kana alan nabi min harajin fi ma farada Allah la Allah babu laifi ga annabi a cikin abin da Allah ya izini a gare shi to Allah ya yalwata masa bai umarce shi ya mujahada akan abin da yake halal ba to a cikin abubuwan da ya halatta masa sai ya bayyana masa abubuwan da yake zai yi mujahada akan su ya basu to kuma sai ya masa alkawarin lada mai girma yayin da ya ce kuma Allah mai kiyayewa ne akan dukkan komai to sannan Allah ta'ala ya ce za mu isa to sun dakatar da mu amin to za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu kuma gobe sai mu dora اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka sa'ar ƙarshe ta ranar juma'a sa'ar da kake amsa addu'a bayinka Allah muna roƙonka daga rahamarka Allah ka karɓa addu'o'inmu Allah muna roƙonka ka karɓa addu'o'inmu Allah ka yafe zunubanmu Allah rahamar da kake saukarwa a wannan wata da kuma a wannan rana da kuma a wannan lokaci muna roƙonka ka ba mu cikakken nasibi a cikinta Allah dukkan wani sharri da kake kawarwa daga bayinka a wannan wata da kuma a wannan rana da kuma a wannan lokaci muna roƙonka ka koyar da shi daga gare mu akwai ɗan uwanmu waɗanda suka nemi mu musu addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka biya mu dukkan ƴan uwa bukatunsu akwai ɗan uwa Alhaji Umar Shehu Munjibir mara lafiya yana India na roƙonka Allah ka bashi lafiya aikin da za a yi masa Allah ka bashi nasara a ciki Allah ɗan uwanmu Alhaji Musa wanda shi ma cikin mutanen da suke koyaushe a sahun farko wanda ya gamu da larura muna roƙonka Allah ka bashi lafiya wanda kuma akwai wanda yake zai yi aure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka yassare masa ‘yan uwanmu mata masu neman mazajen aure Allah ka yassare musu Allah ka haɗa su da mazan kirki ‘yan uwanmu maza masu neman matan aure masu neman matan aure muna roƙon ka Allah maɗaukakin sarki ka yassare musu Allah ka azurta su da mata salihai na gari kuma ka fuwace musu yadda za su yi auren akwai ‘yar uwar ɗan uwanmu malam sa'idu mai ɗaukan hoto a da ta rasu shekaran jiya a kaduna muna roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta Allah ka yaye mana wannan tsanani da ake ciki a cikin wannan al'umma Allah ka buɗa mana kofofin rahamarka Allah ka inganta tattalin arzikin ƙasar mu Allah muna roƙonka ka yaye mana halin tsoro da ake ciki a cikin wannan al'umma waɗanda aka yi garkuwa da su Allah ka kubutar da su Allah ka yassare ma 'yan uwanmu masu niyyar aikin hajji yin aikin hajjin su Allah ka yassare su samu tallafi daga gwamnati domin su samu su yi wannan ibada Allah ka fuwace masu ya rabbal alamin Allah mu ma Allah ka rubuta mu a cikin wanda za su yi hajjin ɗakinka Allah ka yassare mana kuma karɓa daga gare mu Allah muna roƙonka ka yaye ma ƴan uwanmu na Palestine halin tsanani da suke ciki Allah ka saukar da nasara a gare su su kuma waɗannan rundunoni na Isra'ila Allah ka tarwatsa su Allah ka dakusar da kai fuska Allah ka saukar da azabarka a kansu Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka sallada rundunoninka da azabarka a kansu Allah ka bada nasara a kansu ya Allah muna roƙonka halin da ƴan uwanmu suke ciki a Sudan muna roƙonka Allah ka yaye wannan tsananin yaƙi Allah ka bayar da tsani Allah ka bayar da aminci a cikin wannan ƙasa muna roƙonka Allah ka tsare ka tsare dukiyoyinsu ka tsare jinannakinsu ka kuma tsare mutuncinsu ya arhamar rahim akwai dan uwanmu malam Faruk wanda za a yi wa matarsa aiki in an jima muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya a gare ta Allah ka sa a yi a cikin nasara kuma kuma larurar da muke da ita Allah ka yaye mana Allah dukkan waɗansu masu larura a cikin wannan majalisi namu namu Allah ka yaye mana baki daya dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah kuma ka sanya wannan ibada da muke karbabba a wajenka Allah ka sanya mu a cikin as-sa'imina was-sa'imat Allah ka sanya mu a cikin al-qa'imina wal-qa'imat Allah ka karbi ibadunmu Allah ka bude mana kofofin rahamarka ka bude mana kofofin falalarka Allah wanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suka gamu da wanda suka gamu da karayar arziki da karayar jali Allah ka taye musu Allah ka taye musu da jarunsu wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda kuma suka gabace mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu Allah ka gafarta musu Allah ka ba su aljannatul firdaus Allah ka sa kaburburan su zamanto dausayi daga cikin dausayen aljanna اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وبارك ظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين